Sashen Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, ashirin da da ashirin biyar sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a niyya sarauniya da dalal a jamhuriyar Nijar sai ta alfa rediyo a kumasi Ghana. Masauraro sauraro barkanmu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Shamsiya Hamza Ibrahim zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshi da rahoto kan kwamitin binciken rayuka da dukiya da ta salwanta sanadiyan fitina a masarautar Billiri a jihar Gombe. A Kaduna kuma muhawarar sulhu ko akasin haka ga 'yan bindiga ake yi. Kamfanin jirgin Azman ya jefa mu takaici Muna shirin kai kara gaban kotu in ji Shehun Islama Adamu Dokoro. Muna da martanin 'yan siyasa a Nijar kan sakamakon zaben 'yan majalisa. Muna da shirin yanayi da muhalli da sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Farko ga labaran duniya daga Washington DC. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. An sake gudanar da zanga-zanga a jiya Alhamis akan juyin mulkin da sojojin Myanmar suka yi a duk sassan kasar sakamakon abin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana a matsayin ranar da aka fi zubar da jini tun bayan juyin mulkin ranar ɗaya ga watan Fabrairu. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya rawaito cewa jami'an tsaro sun buɗe wuta tare da harba hayaki mai sa hawaye don tarwatsa masu zanga-zangar a babban birnin Yango da kuma tsakiyar birnin Manyuwa. An gudanar da zanga-zanga a Mandale, inda masu zaman makoki suka haɗu saboda jana'izar Kelsin, ɗalibi ɗan shekara sha tara wanda aka harbe a ranar Laraba a lokacin zanga-zanga a birnin. waɗanda suka halarci jana'izar suna ɗauke da hoton kelsin sanye da riga da aka rubuta komai zai kyau a gaban rigar kelsin yana ɗaya daga cikin akalla mutane 38 da majalisar ɗinkin duniya ta ce an kashe a sassan myanmar a lokacin zanga-zangar ranar laraba sai dai waɗanda suka shaida lamarin sun ce jami'an tsaro sun yi amfani da harsasai na gaske da kuma na roba da hayaki mai sa hawaye don tarwatsa taron. 'Yan sandan ginin Majalisar Dokokin Amurka na Capital sun damu akan barazanar sake kai wani hari kan Capital, inda suka nemi ma'aikatar tsaro da ta bar kusan jami'an tsaron ƙasa dubu biyar a Capital na ƙarin wasu kwanaki sittin don samar da tsaro har zuwa tsakiyar watan Mayu. Jami'an ma'aikatar tsaron sun faɗa wa biyoyi cewa ana nazarin wannan bukata. Jami'an tsaron ƙasa an shirya za su bar harabar ginin Majalisar Dokokin a ranar 12 ga watan nan na Maris. bukatar barin dakarun tsaron a wurin yana zuwa ne yayin da hukumomi suka ce suna karɓar bayanan sirri sosai kan yiwuwar kitsa wani hari da wata kungiyar 'yan bindiga ke niyyar kaiwa ginin majalisa a jiya alhamis duk da cewa babu wani abin da ya faru har zuwa tsakiyar ranar jiya wasu masu kirkirar labaran kanzan kurege masu ra'ayin mazan jiya sun yi imanin cewa ta yi a rantsar da tsohon shugaban kasa donald trump a ranar hudu ga watan maris a matsayin shugaban kasa. ranar da ake gudanar da bikin rantsar da shugaban ƙasa amurka har zuwa shekara ta 1933 da aka sauya shagulgulan bikin zuwa ranar 20 ga watan janairu amma trump ya bar washington makonni shida da suka gabata a lokacin da wa'adin sa ya kare kuma aka rantsar da joe biden na jam'iyyar democrat a matsayin shugaban ƙasa amurka na 46 labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Babban kwamishina mai kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi kira ga Habasha da ta ba da dama a yi bincike kan zarge-zargen kisan kai da cin zarafin mata a yankin Tigray wanda ka iya zama laifukan yaƙi. Michelle Bachelet ta faɗa a cikin wata sanarwa jiya Alhamis cewa muna kira ga gwamnatin Habasha ta ba ofishina da wasu masu saka ido masu zaman kansu su shiga zuwa yankin Tigray. da nufin tabbatar da gaskiya da kuma ba da gudunmawa na bin diddigin lamarin ba tare da la'akari da alakar waɗanda suka aikata laifin ba. Sojojin tarayya da Firayim Minista Abiy Ahmad ya tura sun yi ta fafatawa da sojojin tsohuwar jam'iyya mai mulkin yankin ta TPLF. Sai dai dubban mutane ne aka kashe a yankin inda dubun dubatan mutane suka dogara kan abincin agaji kafin rikicin ya barke a cewar Majalisar Ɗinkin Duniya. Bayan shafa kwanaki hudu tana sauraron bayanai, kotun Hong Kong ta yanke hukunci jiya Alhamis cewa dole a ci gaba da tsare masu rajin kare demokuraɗiyya su 47 da ake zargi da yi wa ƙasa zagon ƙasa ƙarƙashin wata dokar tsaron ƙasa. Kotun Majistri ta West Colon ta hana belin mutane 31 daga cikin masu fafutukar yayin da wani da aka bayyana a matsayin Farfesa Benitai ya janye neman belinsa saboda ana tsare da shi a wata shari'ar. A cewar rahotanni daga yankin, alkalin kotun majistare din victor sowatag ya yanke hukuncin cewa babu wata hujja cikakkiya da ta nuna waɗanda ake tuhumar ba za su jefa tsaron ƙasa cikin haɗari ba don haka ya ki bayar da belin su. sai dai tun da farko an ba da belin sauran mutum sha biyar wanda hakan ya janyo murna daga ɗumbin mutane da suke wajen kotun bayan wani ɗan lokaci an ci gaba da tsare mutanen sha biyar bayan da jami'an shari'a suka ɗaukaka ƙara na ba da belin ana sa ran babbar kotun hong kong za ta duba hukuncin ba da belin majalisar dattawan amurka ta kada a fara muhawara kan dala tiriliyan ɗaya da ɗigo tara na kuɗin tallafin covid-19 'yan democrat sun yi canje-canje a ƙaurarren lokaci a cikin matakin da suka ɗauka na tabbatar da sun yi nasara kan kudurin dokar da shugaba joe biden ya fi bata fifiko ta majalisar da take cikin rarrabuwa 'yan democrat suna fatan majalisar dattawa za ta amince da kuɗin tallafin kafin mako mai zuwa wanda zai ba majalisar wakilai lokaci ta saka hannu a kai da kuma aika wa biden cikin sauri suna fuskantar adawa mai tsauri daga 'yan republican da suke jayayyar cewa kuɗin da aka saka ya yi yawa wanda suka yi watsi da alamomin cewa annoba da kuma tattalin arziki mai rauni za su dawo. yanzu za mu shiga babin rahotanni gwamnatin gombe ta kafa kwamitin binciken adadin rayuka da dukiyoyi da masu tada zaune tsaye suka salwantar a yayin neman nada sabon sarki a masarautar billiri wannan ya biyo bayan mutuwar abdu buba mai shero inda a halin yanzu gwamnan jihar inuwa yaya ya nada dan ladi sunusi mai yamba a matsayin sabon sarki ga rahoton abdulwahab muhammad Alhaji Ismailu Uba Musulli shine Darakta Janar ɗin watsa labarai na gwamnatin jihar Gombe ya yi ƙarin haske kan batun ƙirƙiro da kwamitin. Ah, kwamiti ne wanda shi mai girma gwamnan jihar Alhaji Muhammadu Inuwa ya haya kafa domin duba irin rayuka da aka rasa da kuma dukiyoyi da aka rasa a wannan rikici da ya faru a garin Bindiri. Ita gwamnati tana da niyan za ta yi ba da agaji ne ko kuma dai tallafi ga waɗanda aka yi musu asara sai dai kuma a halin da ake ciki kungiyar tangare development association ta garzaya kotu domin neman hakkin su kamar yadda lauyan kungiyar ya yi bayani wa manema labarai a garin gombe shirya mai to abubuwan da muke shi ne har yanzu duk da muke kotu zuwa kotun na ya zama mana mu da wani zaɓi domin duk waɗanda ya kamata a ce sun sa baki sun iya kawo ƙarshen wannan takardama an yi har yanzu ya shigo ana kikika an shiga wata sarƙaƙiya so shi ne muka ga abin da ya fi mafi a'ala shine a wannan karan mu je kotu ne mu taimako ta kawo mana ɗauki to dalilin ke mun shigar da ƙarar yau kuma muna sa rai a insha Allah kwanan nan za a ba da rana domin mu ci ba a ji a ji koken har yanzu muna roƙon shi ne muna roƙo har yanzu a mayin sa na uba na ƙasa kuma muna roƙo in shugaban ƙasa zai sa baki a tausaya mutanen. a halin yanzu dai gwamnan jihar gombe malam muhammad inuwa yahaya ya zaɓi malam ɗanladi sununsi mai yamba a matsayin sabon sarkin masarautar ƙasar tangale abdulwahab muhammad murya amurka daga bauchi a najeriya A jihar Kaduna ana ci gaba da muhawara tsakanin masu ganin dacewar sulhu ga 'yan bindiga da masu cewa hakan ba zai haifar da wani alheri ba. Wakilinmu Isa Lawan Ikra ya aiko mana da rahoton. Manjoya hayashin kwamitaya mai fashin baki ne akan harkokin tsaro kuma ya duba wannan batu. To kowane bangare suna da nasu dalili kuma kowane aka dauka za a iya samun maslaha. Amma bangare masu cewa ai fito na fito abin da take tsammani shine sun manta cewa al'amarin na kwantar da irin wannan rigingimu alhaki ne na gwamnatin tarayya irin kuma kudin da gwamnatin tarayya take sa ba daga aljihunsu ba ne to ita gwamnatin tarayya da ta yi shiru ita ce kamata a ta ta fito ta nuna in ma sulhun za a yi to za a yi sulhun ne da ta tsari wato ma'ana waɗanda aka riga aka cutar a yi jadawalin su a tabbatar an yadda za a biya su haƙoƙin su in ya so daga nan da gwamnati in ta gida ma duk yanda za ta yi da yan bandijan za ta iya yi in ma ta ce za ta yaƙe su ne sai ta yaƙe su in kuma ta ce za ta yi musu afuwa wannan ba ruwan wani domin a dokokin Najeriya dama ko ɗaure mutum ma aka yi gwamnati tana da dama ta ce ta yi mai afuwa to matuƙar za a biya diya kuma matuƙar za a zauna tare da shugabanninsu a nuna a zauna lafiya kuma a nuna musu irin taɓargazar da suka yi ga irin asarar da suka sa gwamnati ta yi amma za a yafe musu wannan duk ba illa ba ne. sai dai al'ummar yankin birnin gwarin da ke cikin wannan matsala na da ra'ayin ganin kada a yi sulhu da 'yan bindiga baki daya amma kuma sun ce ita ma gwamnati ya zama wajibi ta tashi don ɗaukar mataki. Alhaji Abubakar Umar Sallau tsohon shugaban karamar hukumar birnin Gwari ne kuma ya ce sulhun da aka yi a baya bai haifar da ɗa mai ido ba. Ni ina da goyon bayan gwamna da ya ce ga ai sulhu. To amma tun da ya ce ga ai sulhu me yayi na kin yin sulhun? Mutanen nan bakin gwargwado an san duk inda suke. Kai su kai hari ma akan kokari a kai bayani. To in ka je ka yi sulhu da su saboda mun gani daga sulhun da aka yi zamfara ina ina har birnin Gwari ma an yi sulhun. An yi sulhu a damari daga ƙarshe duk sai da suka sanin sirrin mutanen garin sana su suka yi a takin ɗinsu suka kashi suna kasa suka kwashe musu shanunsu kwashe mutane suka wuce da su daji suka nemi kuɗin fansa to kaga a wuri na nema sulhun nan bai da wani tasiri ita gwamnati na gamsu to ta kawo mana ɗaukin da ya dace a kawo na a kawo ƙarshen wannan abu ganin fargabar tubar muzurin da ake ganin 'yan bindigan za su iya yi idan an yi sulhu da su ya sa manjo ya shin kwamai ritaya ba da shawara a matsayin mafita a in za a yi sulhu duk wa'in abubuwan da ake tunani su ne za a shimfiɗa a tabbatar an kiyaye an kauce musu ma'ana duk wanda aka yi sulhu da shi aka ce ka bindigar shi kuma aka ya aje bindigar sa to dole ne in yana da wata tunga ta ce ko yana da wasu magoya bayan sa a san adadin su kuma a san inda za a ajiye su in wata sana'a za a koya musu ko wani jari za a ba kuma ana sa ido a kansu to dole a yi haka kaga babu ta inda za su bi balle har su koma su sake ɗaukar makami. Tuni dai wasu 'yan bindigan da suka karbi sulhu a matsayin mafita a jihar zamwara suka ajiye je makamai a yayin da a jihar kaduna jami'an tsaro ke ci gaba na fito na fito da 'yan bindigan da ke kai hare-hare isa lawal ikara muryar amurka daga kaduna a najeriya Murya Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja. Shararren malamin Islama Sheikh Adamu Muhammad Dokoro ya ce yana tattara bayanai don gufanar da kamfanin jiragen sama na Azuman a gaban kotu don yadda kamfanin ya soke jirgin su daga Abuja zuwa Gombe sa'a ɗaya kafin tashi. Shehu malamin wanda ya zo Abuja don gudanar da wasu ayyuka na wa'azi ya ce yana tattara bayanai na abokan tafiyarsa a farkon makon nan da suka isa filin jirgin Inam da Azikwe don tahowa Gombe amma kawai kawai sa'a ɗaya kafin tashin jirgin sai aka aiko musu da saƙon an soke tafiyar jirgin. Malamin ya ce abin takaicin shine rashin bada wani dalili ko zaɓi na wani jirgin da hakan ya jefa matafiyan da wasu har da iyalansa cikin garari. shek Dokoro ya ce shi da wasu daga fasinjojin sun kuntata sai da suka sake biyan kuɗi a kamfanin jirgin Max wanda zai taho Bauchi inda daga nan suka shiga mota har cikin dare a ramukan tsakanin Bauchi da Gombe suka isa a galabaice. Tunda ba wani bayani na bada haƙuri malamin da shi ne babban limamin asibitin gwamnatin tarayya na gombe ya ce zai maka kamfanin a kotu so yanzu tunda ina da boarding pass din da kuma test din da kuma ticket ɗina da na yanka da kuma sauran jama'a da suka shiga cikin wahala muna shirin za mu kai su kotu akan wannan al'amarin idan mun je kotu sa mana bayani na yin abin da suka yi mana na rashin mutunci da rashin kuma girmama haƙƙin ɗan adam wanda kaga dai daga bauchi ba wanda ya biya min kuɗin mota ni na biya kuɗin mota saboda haka duk waɗannan abubuwa za mu tattara su kuma za mu rubuta kuma za mu shigar da su a kotu. a shekaru muhammad dokoro shin wannan abun ya faru ne wato daga abuja kenan zuwa gombe. daga abuja zuwa gombe na yi magana da wanda yake gombe yana ce min idan mun zo gombe shi kuma zai tashi amma sai washe gari da na kira shi na ce masa jiya ya aka tun da an yi kansunan jirgi bai zo ba ya ce wallahi mota ya biya ya tafi har yola ya je ya shiga wani jirgi daga can ya biya to ka tuna daga gombe zuwa yola nawa kuɗin mota kuma an biya su tiket ɗinnan mutanen nan sun karbi kuɗi ba su yi wa mutane ba apology ba komai haka kawai sai abai da mutane kamar dabbobi ana tara musu kuɗi kuma suna wulakanta mutane wannan ya nuna da suka ce sun soke tashin jirgin nan ba a dawo da mutane kuɗinsu ko aka ba da hakuri ba kenan. a to mu ba wani labari da ya zo mana ai har yanzu wato wannan ya tilasta ka shiga jirgin max ya sauke ka a bauchi sannan ne ka fara kama hanya ka dawo gombe ya tilasta wallahi ina gaya maka alhaji nasiru na bauchi ma da nake so in samu wallahi da take away dina abinci a hannu haka da ni da wasu jama'a da muke tare da su haka suna rike da take away din haka suka dan bubuɗe suka ci saboda mun taho a gurguje muna son mu samu na bauchi Allah ya taimake mu muka samu tiket din muka sauka bauchi biyar da wani abu ana maganar shi da sauran a cikin garin Bauchi muka yi sallar magariba muka yi sallar isha motoci uku haka muka kama hanya ɗaya tana bin ɗaya haka tana bin ɗaya har muka shiga garin Gombe ko mana da saura saboda wannan abun din da aka yi mana dan me za a yi mana wannan abu zuwa rubuta wannan labarin samun jami'an kamfanin azuman don jin bayanin su ya ci tura domin lambobi biyu na kiran abokan hulɗa da suka saka a yanar gizo baya shiga a jamhuriyar Nijar 'yan siyasa na maida martani bayan kotun tsarin mulkin kasar ta bayyana sakamakon zaben 'yan majalisa daga birnin Kwanni ga rahoton Haruna Mamman Bako. Biyo bayan bayyana sakamakon yawan 'yan majalisun dokoki da kowace jam'iyyar siyasa ta samu a farkon wannan makon da kotun tsarin mulki ta jamhuriyar Nijar ta yi. 'Yan siyasa na ci gaba da mayar da martani akan ragin da jam'iyya mai mulki PNDS tarayya ta samu na ɗa guda inda ta jimilce 'yan majalisu tara maimakon 80 da hukumar zaɓe Seni ta bayyana a sakamako na wucin gadi. Na tambayi Umaru na mai na jam'iyyar PNDS nds tarayya shin wannan ba zai sa goyensu su sanyaye ba a karar da ɗan takara zaben shugaban ƙasa na 'yan adawa yacce zai kai ta neman kotun tsarin mulki ta soke zaben waɗansu yankuna ko ta neman sake lissafin ƙuri'u kar a tafi ya yi galaba amma ya soma da maganar ragin yawan 'yan majalisun dokokin na ƙasa ne lokacin da lisini ta bada an kaga muna da dibiti 80 yanzu ya komo ba ɗai babu laifi tun da ɗaɗɗin nan ma da ya hice mu bai hice mu ba cikin fartukan da muke aliyansa da suna kina har yanzu mu wannan da bice muna kirari da shi shina tare da sannan kuma doka ta ce haka mu babu abin da zai kace mu na hanzari kuma kaso na dibiti da zaɓe wanga na zagaye na biyu ba ɗaya bana saboda in za ka lisa sai ka lisa ya ƙuri'u dubu nawa na ka ba da dibiti mu ruruwa na tsakanin mu da su in ka diba ka gani ina ƙara faɗa maka ko ko ina ƙara faɗa ma jama'a ya eh, abin da ya sa su ɗemo wata gari su saboda su bai yiwuwa ka ce kai in ba wurin da ka ce ba shi ɗaya na an na ƙware wurin da an ka ci ka bai ba ina na an ka taɓa haka in ba nan ƙasar mu ba da an ka gamu da 'yan adawa 'yan su abin da an buƙatar su su a ce ko ina suna ka ci. sai dai a wurin isa marai na jam'iyyar modern lumana afirka ta ham amadu ya ce ai ragin 'yan majalisu ga pnds tarayya abokanan kawancensu ne aka baiwa abinda yasa yake ganin ba maganar yin nasara karar zaben shugaban kasa da dan takarar 'yan adawa ya kai kuma gare su ba wata galaba a kotun tsarin mulki akan wannan zance. zai samu rigogula lumana an kaba ita ko masu man kaba ita ba sun kaba ita ba labar ba ta ba tare na suke ba ai ka sun ke sun yi murna da an kaɗi ba an kaba wanda su ta tari wanda sa'an nan ka ba yan adawa ka ba shi wanda sa'an nan ka ba kai abubuwan nan kawai a bar ma Allah ka ne ba ma adalcin ba zama wuri guda a ce kai ga inda ba ka sa kai ya ga gaskiya an kare ai ya adalci ba Allah ne ka zama ba sai dai a cewar Abdurrahman Idrisa kaɗa soja na jam'iyyar MPR Janguriya da ta samu karin dan majalisa guda kuma ta yi total daga goma sha uku zuwa goma sha hudu sai ya ce su dai a nasu bangare wannan ya zo musu a matakin alhamdulillahi lokacin da an ka gabatar da zaɓe na 'yan majalisar dokoki ga lokacin nan kotu ta ba da sakamako kowace jam'iyya ga adadin difitoci wanda ta samu cikin kasa ga baki ɗaya sannan mu mu aje korafi jahatawa mu aje korafi maradi mu aje korafi da magaran to yanzu da mun ka aje wa'ancan kotu ta yi watsi da su amma korahi na da magaran wanda mun ka aje kotu ta amince da shi saboda shi a ƙarin dan majalisa guda wanda ya komo gare mu wanda an ka ba MPR jamhuriya to dangance da haka nan alhamdulillah lillahi sai mu ce muyi ma Allah godiya da muna da 'yan majalisa goma sha uku yanzu kuma mun dawo da 'yan majalisa goma sha hudu cikin ƙasa. Haruna Mamman bako na birnin kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar Nijar. To kar dai a sha'afa muryar Amurka ake sauraro ga Aisha Ma'azu da shirinmu na gaba. Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da hantsin yau kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli tare da ni Aisha Mu'azu. yanzu dai a game da batun azamar da Najeriya ya kamata ta yi domin agazawa kudurin kasashen duniya na rage iskar carbon a cikin muhallinmu. Yau za mu ji irin matakan da gwamnatin Najeriya take ɗauka domin cimma wannan manufa. mun karɓi bakoncin mataimakiyar daraktan sashin da ke kula da al'amuran sauyin yanayi na ma'aikatar yanayin ta Najeriya, Hajiya Halima Bawa Buhari, wacce na fara da mata tambaya kamar haka. To hajiya wasu ayyuka gwamnatin Najeriya take aiwatarwa domin cimma wannan kuduri. in dai akan gwamnatin Najeriya ne da wani aikin da za a yi dole za a yi shi through ministry ko department ko agency so gwamnatin Najeriya ta kafa abin da ake ce climate change department a cikin wannan federal ministry of environment kuma an kafa wannan department ne tun disamba din 2011 an kafa ta da duk wani aikin da ya kamata a yi a rage wannan iskan carbon da yan uwanta makamancin su ko da yake kawo problem ɗin da ake ce ma climate change national climate change policy and response strategy to wannan ne yake nuna mana menene problem din Najeriya da ya kamata a fuskanta kuna da za a ɗan yaƙi wannan iskan da ya fara yawa. Bayan an kafa wannan policy wannan takardan shine zai nuna mana inda za mu bi a rage ko kuma wanda ya riga ya faru inda za mu yi mu a turanci ana ce mishi adapting to abubuwan da yake faruwa in kabo carbon yawa a cikin atmosphere bayan an kafa wannan policy mun kafa abin da ake ce ma interministerial committee a climate change wannan committee din duka ministry da department da agency din federal government ne aka kawo su tare saboda su taimaka a gaya za a yi implementing wannan policy din da sauran ayyukan da ya kamata a yi a cikin climate change ta yaya sashen nan yake samun kudaden gudanar da ayyukansa? Mun iya kokarin mu in dai har za a aiki da za a yaki wannan climate change din muna buƙatar kuɗi ya za mu yi mu samu a asusun duniya da ake da shi na climate change kamar a wanda ake ce ma green climate fund ko kuma adaptation fund ya za mu yi mu samu kuɗi mu yi ayyukan nan a cikin abin da ake ce ma climate finance ba mu samu sa'a sosai a cikin wannan amma mu a ƙasa mun zauna mun tunani yanzu ya za mu yi mu abin da cikin budget mu a cikin wannan fannin mun yi kokari an yi establishing abin da ake ce ma green bonds cikin green bonds din nan federal government takan aje wasu kuɗaɗe haka da za a yi project din da zai taimaka a rage wannan iskar carbon da yan uwanta bayan haka najeriya kamar sauran kasashen da suka yi sainin abin da ake kira united nations framework convention on climate change unfccc wannan taron duniya ne da aka kafa najeriya ma na ciki inda za a zauna a yi tunanin ya za mu yaƙi wannan climate change din so kowace ƙasa sai ta zo ta shiga inda za ta yi kuma ga abin da take yi so a cikin wannan unfccc din najeriya ta ma ta aika abin da muke ce ma national communications mun yi na farko mun yi na biyu hukumomi na uku wannan kuma national communication a faɗa ne abin da ake yi a cikin nigeria mu yi kokarin huma a cikin wannan yakin climate change sannan kuma akwai rahoton da ake ba da shi kowane shekara biyu ma wannan unfcc din ana ce mishi biennial update report mun yi na ɗaya mun yi na biyu muna kan yin na biyu sannan kuma sai aka zauna aka yi wannan abin da aka ce ma paris agreement a wannan paris agreement din duk wani ƙasa sai ta fito ta ce ga iya inda za ta iya sauke iskan carbon da 'yan uwanta har lokacin 2030 Najeriya sai ta ce ita za ta iya yin 20% ashirin kenan mu aka bar mu da kanmu za mu iya yi haka in kuma duniya ta sa hannu ta taimake mu za mu iya yi har zuwa 45%. To yanzu ina aka kwana. abin da ake ce ma doha amendment wancan shekaran da ya wuce mu yi sani din shi ba mu tsaya nan ba mu kuma zauna mun kera wani takarda da aka yi akan yaya za a dubi inda iskan carbon yake affecting mata da maza don yana affecting din kowa daban-daban muka fidda abin da eh, takardar da aka ce ma gender action plan wannan mr president da kanshi ya yi approving ya ba mu yadda mu yi to muna nan dai da eh, abubuwa da ɗan dama haka muna aiki kuma da wasu ministry kamar water resources ministry of water resources and rural development akan mu gaya za mu yi mu sa duk wani aikin da za a yi a lactad basin area ya za a yi a dinga duba ana kiyayewa da batun iskan carbon. mai sauraro. A nan za mu ja burki a cikin shirin yanayi da muhalli na yau. Idan aka kasance da mu a makon gobe da bayanai a game da ayyukan da wannan sashi da ke kula da al'amuran sauyin yanayin yake aiwatarwa. Yanzu a madadin ɗokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da baƙuwar tamu Hajiya Halima Bawa Buhari sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu ni Aisha Mu'azu nake muku fatar alkhairi. lokaci ya yi na sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. da yake magana ta yanar gizo a wani taron harkokin tsaro da aka yi a munich shugaba joe biden ya ce barazanar karuwar makaman nukiliya na ci gaba da bukatar kula ta hanyar diplomasiya da haɗin gwiwa don rage haɗarin da ke tattare da rashin fahimta ko kuskure. That's why we said we're prepared to re-engage in negotiations with the P5 plus one on Iran's nuclear program. We must also address Iran's destabilizing activities across the Middle East. Ya ce, shi yasa muka ce a shirye muke mu sake komawa kan teburin shawarwari da kasashen P5 plus 1 a kan shirin makaman nukiliyar Iran. Dole ne mu tankari rikicin da Iran ke haddasawa a faɗin gabas ta tsakiya. kuma za mu yi aikin haɗin gwiwa na kwad da kwad da ƙasashe ƙawayen amurka na turai yayin da muka ci gaba. Kalaman shugaba Biden na zuwa ne kwana ɗaya bayan da Amurka tare da Jamus da Faransa da Birtaniya suka wallafa wata sanarwa suna bayyana muradansu akan Iran ta koma bin dukkan sharaɗan da aka gindaya a ƙarƙashin yarjejeniyar makaman nukiliyar Iran ta shekarar 2015 da ake kira JCPOA a takaice. manyan kasashen hudu sun ambaci cewa shugaba biden ya ce idan har iran ta koma kiyaye dukkan sharaɗa amurka ita ma za ta yi haka kuma a shirye take ta hau teburin tattaunawa da iran game da batam a shekarar 2018 ne amurka ta fita daga yarjejeniyar ta jcpoa ta sake sanya takunkumin karya tattalin arziki da aka ɗage a ƙarƙashin yarjejeniyar bayan haka ta sake sanya wani takunkumin a kan iran haka kuma ta sanya takunkumin hana tafiye-tafiye a kan wasu jami'an diflomasiyyar iran ta kuma ɗauki matakin fara neman farfado da takunkumin da majalisar ɗinkin duniya ta sanya wa iran a baya a 'yan watannin nan iran ta ɗauki wasu jerin matakai da suka zarta ka'idar yarjejeniyar jcpoa ciki har da inganta uranium a fili karara da kashi ashirin cikin 100 fiye da yadda ta ɗauki alkawarin yi a ƙarƙashin yarjejeniyar ta jcpoa da kuma sarrafa karfen uranium wani shiri na yin makaman nukiliya. Don kawar da matsaloli ta fuskar diplomasiya ranar 8 ga watan Fabrairu, Amurka ta soke takunkumin da gwamnatin da ta shuɗe ta sanya wa jami'an Iran. Amurka kuma ta sanar da sauya matsayar gwamnatin da ta wuce akan neman farfado da takunkumin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta sanya akan Iran ɗin. Yanzu tarayyar Turai na aikin shirya tattaunawa amma ba a hukumace ba. wadda za ta hada da Iran da kasashen P5 plus 1 wato Amurka, Birtaniya, Faransa, Jamus, China da Rasha da zammar farfado da yarjejeniyar ta JCPOA. Mai ba da shawara kan harkokin tsaro na Amurka, Jake Sullivan, ya jaddada cewa shugaba Biden ya kudura aniyar hana Iran samun makaman nukiliya. Kuma a shirye shugaban yake ya tattauna saboda ya yi imanin cewa hanyar diflomasiyya ita ce wadda ta fi dacewa. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Masauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin muryar Amurka ni Shamsiya Hamza Ibrahim da na gabatar da shirin ke cewa mu zauna lafiya. Wassalamu alaikum.